Jami'iyyar PDP a jihar Filato ta ce lauyoyinta sun fara shirin ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wata kotun sauraron ƙararrakin zaɓe a jihar ta yanke, inda ta ƙwace kujerun sanata da 'yan majalisun tarayya da suka yi nasara ƙarƙashin jami'iyyar PDP. A makon jiya ne mai shari'a BM Tukur da ke jagorantar wata kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Filato ya yanke hukuncin da ya umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya da ta karɓi takardar shaidan yin nasarar zaɓe na sanata daga kudancin jihar Filato Air Vice Marshal Napoleon Bali ta kuma baiwa ministan kwadago Simon Lalong na jam'iyyar APC da kuma na 'yan majalisun tarayya da suka hada da Benilar, Musa Bagos da Peter Gendeng waɗanda dukansu 'yan jam'iyyar PDP ne. Alkalin kotun mai shari'a BM Tukur ya ta'allaka hujjojin rashin tsari wato rashin zababbun shugabannai da PDP ba ta da shi gabanin gudanar da zaben da kuma bijirewa umarnin kotu wajen zaben shugabannin jam'iyya kafin gudanar da zaɓuɓɓukan gama gari. Kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau Mr. John Akans ya ce a baya PDP ta samu matsalar shugabanci amma daga bisani 'ya'yanta sun sasanta wannan kotun da ta yanka shari'an Atiku da Tinubu ta fada shi a fili cewa su ba su da yancin su ji karan da Atiku ya kawo gaban su akan maganan qualification na shugaban kasa. Kuma kotu kotun Court of Appeal ne ita ne babban da wannan kotun. Akwai wani matakin da za ku ɗauka ne bayan wannan shari'a da aka yanke? Mu wannan shari'a ba shari'a ba So dole dole ne mu doki babban mataki tunda muna da yanci mu je appeal. Ma har ga lauyoyin mu sun fara aiki game da wannan. Saboda haka yan majalisar mu suna nan a kujeransu. Sai a abin da kotun babbar kotu ta fada. Honorable Abdullahi Chiroma na jam'iyyar PDP a Jos ta Arewa ya ce ba su fahimci yadda kotun ta amince da kujerun wasu 'yan jam'iyyar PDP ta kuma yi watsi da na wasu ba. Ba za a je gidan Mr. A a yanke hukunci a kan kaza a tafi wurin Mr. B a ce kaza ba. Plateau ba za ta zama daban ba. Mu muna gani cewa kotu ta ɗauki bangaranci wajen taimaka ma wasu saboda waɗansu dalilai na ce amma muna da tabbacin cewa in aka je gaba Allah zai tabbatar da haka su na gaban za su tabbatar da gaskiya su fito da gaskiya su ba mai gaskiya gaskiyan shi Shi ma Nuhu Jafaru wanda ya yi takarar kansila Ibrahim Katsina Ward da ke karamar hukumar Jasta Arewa ƙarƙashin lemar PDP ya ce shari'ar ta kasance saɓanin hankali a wurinsu. Gaskiya shari'ar da ake yankewa ni ya canja min tunanina wanda kowa ya san haka an gudanar da primaries ni delegate ne ma na je zaben delegate kuma INEC na wajen sun witnessing kuna fargaba ne a matsayin ku na NPDP kuna ganin kamar za a kwace muku kujeru ai ba mu da fargaba ko guda daya ai fargaban ma ya rage a wajen alƙalan lauyan jami'iyar PDP a jihar Plateau barista Fangshak Bitrus ya tabbatar da cewa PDP ta gudanar da zaben shugabannanta kafin zaɓe from evidence da aka kawo Sokoto. pdp ba ta disobedience sun court order ba ya zuwa yanzu dai jama'ar jihar plateau na hankorin sauraron hukuncin kujerar gwamna da na 'yan majalisun dokoki wanda kotun bata sanar da rana ba zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya.